الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لم تاش درسينا أربعين دبير أشكين كراتمنا مراكز السعود دشرهن سا نثر الورود آآ آآ لم تاشي سابن fasali al'amru ashirin al'amru yau takwas ga watan jumadal ula hijira ta 1441 hudu ga watan daya shekara ta 2020 bismillah alhamdulillah wahda wasalatu wasalamu ala man la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wa sallam amma ba'd fa yaqulu al mu'allif rahimahullah na'am Al'amru. Ya yaqulu al mu'allif rahimahullah al'amru. amr al mu'allif yace wato umarni to da yake har yanzu muna cikin mabahithul lughat ne abubuwa da ake sanin su daga harshen larabci to tunda ta'amuli ake da nassoshi na shari'a daga cikin ummahatul alfaz da suke zuwa a cikin shari'a shine abin da yazo da sigatul amr al'amr a cikin shari'a to wannan mabahatsin sa ne bayanin sa a menene haqiqatul amr din a me yake hukuntawa menene sigarsa da sauran masail da suke da alaka da shi na'am duk cikin mabahithul lura ne hmm. duk cikin mabahithul lura ne اعلم إن المراد بالأمر في كلام الله تعالى الأمر النفسي كساني cewa malaman usul da malaman da wato mafiya yawan malaman tauhidi na a fannin ta bangaren ilmul kalam kenan falsafa ya na suna cewa almurad innal murada bil amr abin nufi da al'amru da kuma annahyu a cikin zancen Allah umarni da hani a cikin zancen Allah shine al'amrun nafsi mm, wato umarni wanda yake na nafsu mm, ba wanda yake wato ake talaffuzi da shi ba na'am ai asifa almuta'allaqa bi zati Allah ta'ala wato suna nufin ai sifa ce da take rataya da zatin Allah ta'ala wa kadhalika haka zalika haka nan ma an-nahy hani li'annahum yarawna anna kalam Allah domin su suna ganin cewa zancen Allah zance ne da yake da yake rataya da zatin Allah وأن هذه lafuzan. كما وإن اللفظة دالة على الكلام shi باشيني أينهن كلام a'a masu nuni ne ga alkalamun nafsi shi kalamun nafsi wani wato abu ne wanda yake a nafsu yake ba haruffa ba haruffa da aswat saboda sai suka ce ai harafi da sauti wannan makhluqa saboda haka ta yaya za a yi Allah ya magana da abin da zai zamanto cewar hadisi tunda shi kadimi ne ba shi da farko su kuma wa'annan suna da farko saboda haka tunda suna da farko idan sai dai su zamanto kan cewar su ne suke fassara ainihin zancen Allah shi zancen Allah ba lafazi ba ne ba sauti ba ne wani abu ne wanda yake ka'imun bizati yana tsaye tunda sifa ce ta zatin Allah saboda haka shi kuma tun da Allah maɗaukakin sarki ba shi da farko ba shi da ƙarshe don haka dole sifar sama ba ta da farko ba ta da ƙarshe idan ku zai zancensa zai zamanto yana da farko idan ku zancensa zai zamanto daga cikin wato lugati ɗin mutane ne to shi ko hadisi ne ya zamanto alƙadim ya zama hadisi ke suka ce wannan mustahil saboda haka sai suka sai su ce a waɗannan huruf da aswat ɗin da ake da suke suka kunshi umarnin Allah ko haninsa wato suna fassara alkalamun nafsi ne na ai asalin magana kenan ta al mautazila su ne ai su suka tafi suka suka yi iltizami da lazimi suka ce a kan cewa al suka ce al kalamun la amma makhluk kamar khalqun min khalqillah tunda ai huruf ne da aswat na'am wa hadha khilafu ma alayhi ahli sunnati wal jamaa to wannan sabanin abinda malaman ma'abuta sunna da kuma jama'ar musulmi suke akai min anna Allah tabaraka wa ta'ala da cewa Allah tabaraka wa ta'ala mutakallimun bima sha'a yana yin zance da abin da yaso yanda yaso kallama rusulahu wa mala'ikatahu ya yi zance da manzanninsa da mala'ikunsa wa yukallimu abidahu yawm alqiyama kuma da sannu zai yi zai zance da bayinsa ranar alqiyama wa yunadihi ya kira su wa laysa kalamuhu mushabihan li kalami khalqihi zancensa ba mai kama ne da zancen halittarsa ba kama tawahhamu kamar yadda suka yi wahami suka yi ganin cewa ai wa'annan hurufu aswat ne tunda hadisai ne zancen Allah ma hadisi ne hmm. bal kalamuhu sifatu kamal bal zancen Allah sifa ce ta cika tunasibu azamatahu da take dacewa da girman Allah da cikarsa wa kalamul khalqi shi ko zancen halitta sifa ce da take dacewa da faruwarsu da harakati lisan. mabukaciya ce zuwa ga ala da motsin harshe da leɓe guda biyu da sauran waɗannan abubuwa da ita kanta samun samun ita kanta sautin iskar na shi ku Allah jalla wa'ala babu wani abu wanda yake tamkarsa abinda yake abinda yake ingantacce shine abinda malam Sheikh Al-Amin shinkiti ya tabbatar da shi Qur'an a farkon kitabul Qur'an mabahith din Al-Qur'an Al-Qur'an a inda ce a cikin ma'anar Al-Qur'ani ala muhammadi ka gani ya ce lafzun munazzalun ala muhammadi sallallahu alaihi wasallam al muallif yana nufin an-nazim hori hmm. hmm. ba sheikh al-amin ba shi sheikh Abdallah. don haka ya faɗa ko lafzul munazzalun ala muhammadi me cikon baitin لقصد الإعجاز والمنين نعم ala منزل على محمد لأجل wal ta'abbudi shine har muka ce baitin ma ya dan kare ko hmm. na'am ka gani sai ce lafzun munazzal kaga bai ce ibara an lafzin ba hmm. <laughs> kai tsaye ce lafazi ne wanda yake shine sahihi na'am هو اقتضاء فعل غير كفي هو اقتضاء فعل نعم دل عليه لا من كفي هو اقتضاء فعل غير كفي شيني آه شيء الأمر هو الضمير يعود إلى الأمر اقتضاء فعل آه آه wato neman آه، الاقتضاء اي طلب التحصيل neman samar da aiki gairi kaffi shi aikin nan ba kaffin ba ba bari ba bari tunda kaga bari ai shi ma umarni ne ko amma shi bari wannan ba a kiransu a in ka zo in amur ya zo da lafazin kaf kamar ka wa mutum kuffa an ka hada mm. Mm. Mm. da da to wannan a Ah, ba za a ce masa amur ba ah, ah, wato ba gairu kafi madlu wato ya zamanto ana yin umarni ne da aka yi shi ba da lafazin kaf ba ko da ko hal ko uturuk dulla alaihi da shi kafin nan wanda shi kamewa dulla alaihi da aka yi da aka yi da aka yi da aka yi a wato abinda ake yin dalala da shi shine dukkan abin da yake mai ma'anar kaf din shine na utruk da sauransu la bi nahwi kuffi hmm. ba da lafazin kuffi an kaza ba hmm. da lafazin kaf shi wannan ba zai zamanto amur ba na'am كفي في الشطر الأول مصدر كفة غير كفي wannan kaffi din masdar ne a cikin kuma a cikin kuma shatari na biyu amr ne kuffi eh kuffi fi'il amr ne na unsa al mukhataba kuffi na'am yana nufin an al amra huwa ittiba'u ay talabu tahsil fi'lin na'am ghairi kaffin a wato shi al'amur shine neman samar da aiki ba kamewa ba ba bari ba kuma wanda ake nuni a gare shi shi fi'ilin ba da lafazin kuffa ba ba da lafazin kuffa ko da da zar da utruk da halli duk waɗannan nahayu ne ba amur ba ne ko ne daga cikinsu nahayu ne ba amur ba ne hmm. wa qawluhu abin da faɗinsa da ya yace madlulun alaihi wato kafi. kan kaffi na kamewa don haka neman abin da yake ba kamewa daga aiki ba ba barin aiki ba kamar abin da ya shiga ciki ya haɗa a talab neman yin abu neman samar da abu wanda yake ba hana yinsa ba kamar kum da khudh wa ma huwa kafin madalulin alaihi bi kuffa wa nawihi ah, wa ma huwa kaffin da kuma a ah, dala dan tsayar da shi zan yi babban magana na'am wato wannan ya hada a ah, shi al'amur ya hada a dukkan abin na'am na'am ya hada wato neman abin da yake ba ba barin yinsa ba ba kamewa ba kuffa ka bari kamar kum kaga wannan neman kiyamu ne ko wa khudh neman karba ne da kuma haka ma yana nuni ya hada abin da yake kamewa ne amma wanda aka yi nuni a gare shi da kuffa da makamancin abin da yake kuffa kamar ya in aka ce kuffa kuffa alaika hada to wannan amur ne hmm. Hmm? amma in aka ce wato la ta takallam wannan nahayu ne amma idan ya zo ko da talabu kaffin ne in ya zo da sigar kuffa da abin da yake da ma'anarsa to amur ne kamar a da'uha fa innaha muntina da ya ce da'uha kubarta kaga ai a wannan amur ne eh, eh, da'uha fa innaha ma'mura eh, da kuma da'uha fa innaha muntina wajen abin nan da isar ansar da muhajirun da suka ce ya lal muhajira ya lal ansar ana nema ya zamanto hayaniya da yaƙi saboda yahudawa sun jefa gaba tsakaninsu a yalal yalal aus yalal hazraj khazraj annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'uha fa innaha muntina wato da'awal jahiliya mutum ya rinka takama da asali da wanda har zai yaki a kai to kaga wannan amur ne gashi kaf ne kamewa ne aiko bari ne to amma barin sai aka zo shi da sigar da yake da ma'anar kuffa hani to shi ba za a ce masa hani ba sai a ce masa amur shi ne iktida'u fi'lin gairi kaffin amma madlulun alaihi labi na hawi kuffi labi na hawi lafzi kuffa wada da sauransu na'am to waɗannan dukkaninsu umarce-umarce ne saɓanin alkaf barin aiki da ake nuni gare shi da kamar lataf alkada ka yi hmm? to wannan ba amur ba ne ba umarni ba ne wannan hani ne kamar yadda zai zo in Allah ya ta in Allah yadda a cikin mabhasin annahyu menene farkin tsakanin wanda ce kamar kufa wada wada eh, su waɗannan kowanne daga cikinsu idan ya zo amur ne duk da yake ba ai kaga kowanne daga cikinsu ba ibtida'u fi'il bane ko ba talabu tahsil fi'il bane in aka ce kuffa da utruk da da ko daga cikinsu ai neman barin aikin ne neman barin yin abu ne to amma umarni ne to domin ya zamanto ya shiga cikin ta'arifin shi yasa sai ya sanya shi a ciki yake da kan cewar wato iktida'u fi'ilin ne gairu kafin ai laisa iktida'u kafin hmm? madlulin alaihi labi na hawi lafzi kufa mai hmm. ah, wannan ah, yake cewa ah, ibn al-hajib eh, iktida'u fi'ilin gairi kafin ala jihatil isti'la ta'rifin ibn al-hajib iktida'u fi'ilin gairi kafin to shi ma ka gani a ibtida'u fi'ilin ghairi kaffin amma labi na hawi lafzi kuffa mm, labi lafzi kuffa to ka gani in ka zo shi da shi bi lafzi kuffa shi ba iktida'u ghair kaffin bane ya zamanto hayu a in ka zo da shi da lafzi kuffa bai zamanto hayu ba ya zamanto amru ne eh. wala farqa fi talabi bayna al-jazim wa ghayrihi to neman aiki din nan babu bambanci tsakanin nema wanda yake al-jazim yanke wa ghayrihi da wanda yake ba yanke ba wa in kana al-amru haqiqatan fil jazim faqat ala sahih duk da ko da yake shi umarni hakikaninsa a cikin al'amurul jazimi ne abinda aka yanke a bisa magana a kan al'amarin da yake an yanke shi alas sahih amma abin da yake ya taraddad wannan ba za a kira shi hakikatun fil amri ba faɗinsa da yace dulla dulla alaihi bilbina ilil maf'ul yana nufin ai shi ɗin da aka nemi a samar da shi shi na fa'il shi fa'il din fi mahalli jarrin mahallin sajarra jarra ne sifa ne na kaffi ai iktida'u fi'lin gairi kaffin gairi kaffin na dulla alaihi kaffin dulla alaihi idil ma'ana domin ma'anar ne. waktiba'u fi'lin gairi kaffin ne wato neman samar da aiki ba kamewa daga aikin ba shi kuma wannan kamewar da aka yi nuni gare shi ba da kamar lafazin kuffa ba ba da sigar kuffa ba wato in ya zo da sigar wato kunga <laughs> wato nafi nafi ne shi yasa dole ya zamanto isbat hmm. hmm. ba kaffin ba da aka neme shi da wani da lafazi wanda yake na ba kufa ba ka wanda aka neme shi da kunga nafiyul nafiyu isbat wanda aka neme shi da lafazin kufa amr ne eh. nafiyul nafiyu eh, isbat shi yasa yanzu an fahimta wato dukkan aiki duk ah, shi shi shine neman a samar da aiki in aka ce kum neman a samar da ƙiya ba neman a daina aiki ba ko a ƙiyin aiki sai dai idan neman a daina aikin ya zo da lafazin daina to wannan amur ne amma neman a daina aiki ba amur ba ne eh, asalinsa sai dai idan ya zo da lafazin daina ya zama to umarni an fahimta? هذا الذي قد به النفسي وما عليه دل قل لفظي هذا الذي حد به النفسي wannan wanda aka iyakance shi aka wato aka faɗi ta'arifin sa da shine aka faɗi ta'arifin ai al'amrun nafsi wato al-kalamun nafsi wama alaihi dalla abinda kuma yayi nuni gare shi qul lafzi wannan shine lafazin amr din Mm. wato shi neman samar da aikin shine al'amru Shi shine al'amrun nafsi amma lafazin da aka nema a samar da aikin da shi to wannan shi shine al'amrun lafzi mm. saboda haka na farko sifar al'amiru ne na biyu kuma sifar wato ita shi kansa sigar sigar al'amru na ala ala istilahi al-usuli eh, ba ala istilahi ahli sunna ba na'am hudda mabni lil maf'ul da aka ce hudda dinna hadha alladhi hudda bihi an-nafsiy mm. wan nafsiy shi kuma an-nafsiy na'ibun anil fa'il shi na'ibul fa'il ne wannan shine abinda aka iyakance al-amru nafsi wa bil bina'i al shi kuma dalla da zo a ɗaya baitin wa ma alaihi dalla a bi bina'i lil ma'lum hmm. yani yana nufi abin da ya gabata na ta'arifin al'amur a cikin faɗinsa da ya ce huwa tida'u fi'ilin ya zuwa ga ƙarshensa abin da ake nufi yana nufin al'amurin nafsi a wajensu su malaman mutakallimun mm. wannan lafaz dalla ala zalika nafsi shi kuma lafazin da yake yi nuni da yake ba da wato dalala da yake sanar da umarnin da yake a cikin shi al'amrun nafsi din lafazin da yake sanar da wannan umarnin shine al'amrun lafzi to a bisa wannan don haka al'amur na lafazi hadduhu to ta'rifin سا لفظ دال على iqtidai فعل على iqtidai فعل eh wannan شيء تعريف الامر اللفظي لفظ لفظ دال على iqtidai فعل zuwa ƙarshe amma shi wancan ta'arifin da yayi shine ainihin al'amru wato al'amru haqiqatan ba shi ko lafazin da yake nuni ga al'amru din shi ba shine amru din ba shi mai nuni ne ga amru mm. al'amru din shine wanda shi mai bada umarnin ya yi. <laughs> amma ai da lafazi ake sani wanda duk <laughs> na'am <laughs> eh, a cikin shi'in ne lafazin dalun na'am shi wannan zai zamanto kaga sifa ne na al'amru a wancan kuma na walo al-lafzu mm. na'am walaysa inda julli lazkiya'i shartu uluwin fihi wasu ila'i na'am ya ce shi al'amur inda ismu laisa damir ga'ib ya udu ila al'amur ai wa laisa shi umarni inda jullul azkiya'i a wajen mafiya yawan wato haziƙan malaman usul ba sharaɗi ba walaisa sharɗo uluwin walaisa sharɗo uluwin fihi sharaɗin wato ya zamanto an samu al'ulu ɗaukakar martaba ga mai umarni to ba sharaɗi ba ne a wajen a cikin al'amru laisa sharɗo uluwin a wasti'ila'in fihi eh, wa afwan wadda na ce ismu laisa damir ne ismu laisa ba damir bane ismu laysa shine shartu uluwi fihi shine habaru laisa ai wa laisa shartu uluwin fihi sharaɗin ɗaukakar martaba wato babu ba mai tabbata bane a cikin al'amur wato ba sharadi bane cewar amru al'amur ba zai tabbata ba sai idan ya zamanto mai yin umarnin yana daga sama min al'a'ala ilal adna eh, amma min wato ilal a'ala sai a ce wannan addu'a ne min musawi ilal musawi a ce iltimas eh, to wannan a cikin usul inda jullul azkiya a wajen wato a ilahirin haziƙan malaman usul wannan ba sharaɗi ba ne Ah, wasti'ila'i haka zalika al-isti'ila jin girma da jin ɗaukaka shine ya zamanto umarnin ya zo da kahariya yi kaza to ba sharaɗi ba ne ko da babu ƙahariya a ciki babu wato al jin ɗaukaka da jin girma mu mun ce muna umarninku ba wannan ba sharaɗi ba ne mm. na'am damiru fihi lil a damirin fihi dinnan yana koma ya zuwa gashi shi al'amr ai laisa shartul uluwi fil amr na'am yani annahu la fi haddi al amri uluwun min kauni ɗalibi a'la martabatan min al-matlubi minhu wato ba a sharɗantawa a cikin iyakance ma'anar al'amur wato ya zamanto an samu al'ulu shine ɗaukaka ta kasancewar mai neman a yi ya zamanto darajarsa ta fi wanda ake neman sa yi wanda ake sa din kuma ba a sharɗanta al'istila wato jin ɗaukaka bigilzatin wa ƙaharin na kan wato umarnin neman aikin ya zamanto wato da kausasawa ne da kuma rinjaye da ƙahariya da tilastawa wal'adwan bal al'amru yana inganta daga almusawi wanda kuke daraja daya wal'adwan da wanda yake ma kasa da ka al'adwan al'adwan na duna ba adina eh, eh, ai ba zai zamanto ah, min al'adwan din shine zai fi adina domin zai zamanto na qurbul makan ne eh, na dunowi ne na. hay'atun fil amri to kaga al-isti'la din da yace hay'atun fil amri hay'ar wato shi umarnin ne wato bisukunil mim mm. al'amr al'amr din ya ya kasance shine sifar amr din ne ulu kuwa sifar amiru din ne an fahimta eh, shartul uluwin wannan al'ulu fil amir wal istila fil amr saboda haka shine yace fal fal'isti'la ita isti'la din a hai'atun fil amr ce ta umarnin wato dibskunil mim eh, na daga wato jin ɗaukaka da bayyana wato rinjaye da tilastawa shi kuma al'ulu yana koma zuwa ga hai'ar mai yin umarnin ne bi kasril mim al'amiri ba al'amru ba bi sukunil mim na daga wato ɗaukakarsa da girman darajarsa faɗinsa da ya ce inda jullil azkiya a wajen wato ilahir mafiya yawan hazikai yana nufin cewa wannan ita ce mazhabar mafiya yawan hazikai wala isti'la yanda ya zamanto ba sa sharɗanta ɗaukaka ga ɗaukakar mai yin umarnin wala stila'an wala kuma wato yin ya yayin da yake yin umarnin wannan misalin al'amri fi ma zikir to hani shi ma tamkar amru ne a cikin abin da aka ambata wato ba sharaɗi bane ne ya zamanto akwai ulu da istila da haka abin da yake ingantacce a kan su a wannan matsala shine rashin sharɗanta su wato sharɗanta al'amru a sharɗanta al'ulu wal isti'la an fahimci bambanci tsakanin al'ulu wal isti'la ko na'am al'ulu sifatun lil'amir amir lil'amir lil amir wal isti'la mm. na'am wa khalafa al-baji bi وشرط ذاك رأي ذي اعتزالي واعتبر معا على توهيني لدى القشيري وذي التلقين نعم مالا برماسي مالا yana nuna kan cewar wato shi al'amr wanda suka sa shi a cikin tarifin amur kan cewa talabu tahsili fi'lin ma al'uluwi ma ulu tare da uluwin mai yin umarnin wannan ba sharadi ne. ko kuma a ce talabu tahsili fi'ilin ala jihatil isti'ila ta hayar yin ya zamanto da isti'ila da jin kai da jin da kausasawa a wajen umarni to wannan ba sharadi bane a wajen a sahihin magana bai kamata a sashi cikin tarifin ba bal wanda yake ya yi amur tare da sigar talattufi za a ce masa yayi amur, ba sai kawai yayi ne da jihar kahariya ba haka zalika wanda yayi amur alhali yana ƙasa yayi umarni ga wanda yake sama da shi shi ma amr ne na'am yace wa khalafa baji bi sharti tali wa shartu dhaka ra'yu zali albaji ya ya saba ta hanya bi sharti tali da sharadin attali mai bi wanne ne mai bi alisti'la istila dan abubuwa guda biyu ne alisti'la shine yake bin al'ulu to wato albaji ya shardanta istila a cikin tarifi ya ce al'amru shine talabu wato talabu wato iktida'u fi'lin ala jihatil istila ya ƙara ala jihatil istila wa sharɗu zaka ra'ayu zali sharaɗin wancan kuma wancan ai al'ulu kenan eh ra'ayu zai ra'ayin malamin itizali malamin wato al-mu'tazila wa atubira ma'an waɗansu kuma an yi amfani da su an sharɗanta su duk su biyun an yi an lura da su aka sanya su sharaɗi duk su biyun ma'an ai al'ulu wal isti'la ala tauhini tare da rauna na wannan magana ladal qushairi a wajen malam al-qushairi Hmm? alkushari qushari wa talqini da malam mai at-talqin shine alkazi qadi abdul al-baghdadi wanda ya rubuta littafin at-talqin shi kansa alkushari shi ma maliki ne alkushari alkushari abul fadl alkushari ba al-bukhari ba shine abul fadl bakr ibn muhammad ibn al-ala ibn muhammad ibn ziyad ibn al-walid al almaliki. al كان راوية للحديث ملما بأسباب علله وكان محيطا بالعلوم الشرعية وكان قاضيا بالعراق ومصر نعم. آه، توفي سنة 344 40 44 44 كي نعم. آه، شيني القشيري بكر ابن محمد لدى القشيري قال شنان آه. بكر ابن محمد أبو الفضل كو أبو الفضل البغدادي قاضيها المالكي البغدادي المتوفى سنة 344 وذي التلقين شيني القاضي عبد الوهاب البغدادي إيه عبد الوهاب ابن علي البغدادي إيه القاضي عبد الوهاب ابن علي ابن نصر البغدادي الفقيه المالكي كان المتوفى ما شاء الله الأديب العابد الزاهد المتوفى 422 22 عليكم السلام نعم yanzu نعم. akwai kuwa akwai kuwa ai sun rusa da amma waɗansu su duk sun bar ƙasar akwai wannan wannan madrasatul hadith bi baghdad akwai wani bahas da na yi almadarisul hadithiya fi fi هذا العصر المدارس العلمية الحديثية wa وأثرها fi صنع قيادات ilmiya kaga daga cikin su akwai mm, akwai almarras alhadithiya albagdadiya almu'asira a'a amma dai ina son ba ma majallar ah, ismin lugal arabiya a biyu ke su buga shi ban karasa shi ba ne saboda na ah, na son na yi almadrasat alhadithiya a ah, filgarb <laughs> eh, a amerika da ingila ba Eh. <laughs> shi kawai zan karisa da kuma cewar da na yi ban akwai dan gibi tunda kamar a almadrasar hadithiya ta sham ban kawo sheikh nasiruddin albani ba saboda shi kansa na dauke shi shi kansa madrasa ne da <laughs> ya kamata a masa dirasa daban eh. wala alhijaziya kuma al-madrasar hadithiyar saudiya ga sunan su abdullal hamad ah, su ma dubban yi ba to akwai dan wannan gibin to yanda zan yi a cikin manhajin bahas na fitar da shi yanda ba za a yi min istidrak ba shi yake so kawai <laughs> na karasa in ba ga ba sai a ce ya za a rubutu a yi madrasatul hadithiya baka faduwa na ba baka faduwa na ba eh, to amma an ka faɗa a manhaj ta ce ka fitar da wani ka fitar da wani saboda kaza ka gaba wanda zai maka istidrak eh, <laughs> eh su yawanci da yan amerika dai gaskiya wannan abraham ya sunansa abu abdurrahman wannan abraham brown abraham brown eh, abraham brown abraham wane ne brown shi ma na da tarjama su da Scott Lucas shi Abraham buhari ya musulunta amma shi Scott Lucas bana tsammanin ya musulunta shi Scott Lucas akan akan tabakat Ibn Sa'ad ya yi doktora din sa hmm. ban san ban ji ban san ya musulunta ba amma yawa shi amma shi Abraham Abraham Lawrence Brown Abraham Lawrence Brown yana da podcast ku sacin podcast ɗinsa yana yana da 'yan lectures masu ma'ana sosai yaro ne amma takhassusunsa hadith ya yi naqdul matin inda al-imam al-bukhari matin criticism among ali hadith scholars al-isharatu fi qawlihi zaka to isharar da yayi a cikin fadin sa zaka ila al-uluwi wa shartu zaka da yace wa shartu zaka ai al-uluwi kenan ishara ne ga al-uli ai wa shartu al-uluwi ra'ayi dhi'tizali faɗinsa kuma da ya ce attali wa khalafa albaji bi sharti tali ya bihi al'isi yana nufin al'istila wa Tubira mabniyun lil maf'ul wa Tubira ma'an yana nufin cewa albaji daga malaman malikiya da ibn al-hajib yayin da ya faɗa a cikin al-mukhtasar ɗinsa ta'arifin wato iyakance ta'arifin al'amru sanar da ma'anar al'amru iqtiba'u fi'lin ghairu kaffin wato alaji yace alaji hatil istila neman samar da aiki ba kamewa ga barinsa ba alaji hatil istila ta fuskar wato al-istila jin kai da ji da ɗaukaka haka nan ma al'amidi warrazi Bakar. kamar yadda a subki ya nasi a kan wannan a cikin jam'il jawami to ka duba shi a nan wa'annan sun sharanta isti'la kun gani da albaji da ibn al-hajib da al'amidi da kuma abubakar arrazi al'imam kowannen su ya ce dole a cikin al'amur sai a yazo ala jihatil isti'la ah. su ka malaman mu'tazila to su kam sun saba ma ilahirin malamai har wa yau suka sharɗanta wato ɗaukaka a cikin ɗaukakar daraja akan a wajen al'amur sharaɗi ne mai yin umarnin ya zamanto darajarsa sama da take da wanda yake umarnin wannan shine abin da shi annazim yake nufi da faɗinsa wa sharɗu zaka ra'ayu zali eh, wa sharɗu zaka ra'ayu zali sharaɗin wannan shine ra'ayin mai i'tizali asubki ya ambata tare da su daga waɗanda ya shardanta daga wanda suka shardanta al'ulu ɗaukakar daraja kaɗai abu ishaq shirazi ibrahim ibn ali shirazi al zahid wanda zahabi ma ce masa al-mujtahid malamin shafiya wanda ya yi al na imam wanda an-nawawi masa sharhi a cikin al kuma ya rubuta littafan usul da yawa malami ne ya ce bai taba shiga wani gari ba face a cikin garin ya samu ko dai alkalin garin ko wani babban malamin garin ko wanda daga cikin wani fitattu a garin almajirin sani shi a shirazi abu ishaq shirazi Allah ya sanya albarka a iliminsa ga zuhudu aka ce mutane biyu da shi da wani alkali su su biyu ga ilimi ga daraja ga martaba amma ba su taba hajji ba shi a shirazi saboda talauci kuma da ya so mutane a wuya za su ɗauke shi su kai shi hajji ba a kan raƙumi ba <laughs> duniya ta zo masa amma shi gudun ta yi shi ne aka ce mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi tare da abubakar da umar ya ce kuntu na'iman bi bagdad فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر فقلت يا رسول الله بلغني أنك أحاديث كثيرة عن ناقلي الأخبار ناجي حديثي ديوة أنه يتودق مصير واير حديثي fa uridu an asma hadisan hadithan atasharrafu bihi fi duniya ina son in ji daga gare ka hadisi guda ɗaya da zan samu nima ɗaukaka a duniya da shi wa ja'aluhu zuhran lil akhira in sanya shi tanadi ga lahira fa ya shaykh wa sammani shaykhan wa khatabani bihi wa kana yafrahu bi hadha shi abu isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya sheikh Allahu akbar yace qul anni ka faɗa daga gare ni man arada salama falyatlubuha fi salamati ghairihi duk mai neman aminci da kubuta to ya neme ta a cikin kubutar dan uwansa hmm. eh. Eh. qala as-sam'ani as-sam'ani yace sami'tu hadha bi maru min abil qasim haidar ibn mahmud ash-shirazi annahu sami'a dhalika min abi ishaq kaji isnadi to amma wannan zaka ce in ka bincika a cikin littafin hadisi ba ka same shi ba ko amma dai ma'anarsa tana nan wal ya'ti ila nas alladhi yuhibbu an yu'ta lahu ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh eh to wannan za a iya cewa wajen tahsil ne amma wannan wajen salama hmm. ba a aiki da manamat eh ba za a ce wannan hadisi ne na annabi wannan dai si ne amma ma'anarsa sahihiya ce ma'anarsa sahihiya ce duk wanda yake son kubuta ya aminci to ya neme ta a cikin amintar da wani a aminta a wato kubutar da wani kar ya cuci kowa in kana so karka cutu to karka cuci kowa in kana so ka tsira to kowa ya tsira daga gare ka shine ay wal ya'ti ila nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi mm. abunda kake so a yazo maka da shi to ka je ma mutane da shi mm. to shi wannan wannan hadisi ne an rama eh? hadisi <laughs> eh hikima wata <laughs> eh eh mm. eh wannan dai ka shi dai shi dai wannan ai kun san wannan hadisin ko ya a cikin muslim ne ai ko ah, hadisin abi hadisin hadisin hudhaifa ne hmm? a cikin muslim ne ko eh, ga shi nan ah, ga hadisin nan eh, shine hadisin eh, hadisin abdullahi bin amr bin al-as ne hadisin abdullahi bin amr bin al-as shine inda yace yawa gashi a cikin sahih muslim دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل, من ينتظل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل آفيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر فدنوت منه فقلت له أنشدك, أنش أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووآه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فسكت ساعة ثم قال أطئه في طاعة الله وأصه في معصية الله ba mu zo babin ba tukuna cikin a asubki ya ambaci abu ishaq shirazi ibrahim ibn ali al-Mutawafa sanat 476 wabnu sabbaq abu nasr abu nasr abdu sayyid ibn muhammad al-baghdadi as-sam'ani abu to shine as-sam'ani abu al-muzaffar kenan hmm. abu al-muzaffar muhaddith ne ko wanne ne asab eh? wa atabarahuma ma'an an al'uluwa wal isti'la al-qushairi al-qushairi yayi itibarun su tare gaba daya al'ayi yana ina nufin al'uluwa wal isti'la wal qadi abdul wahhab da kuma al qadi abdul wahhab al baghdadi shi ne faɗin annazim da sa wa zit talqini abucin littafin at-talqin wato sahibu talqin wanda a cikin wato furu'a na matsabar imam malik wanda almaziri ya sharhinsa sharhu talqin yana nan an buga shi ni wanda aka buga shi din naji naji an sake buga shi da sabon tahqiqi na ilimi wanda nake da shi juz'i mujalladi ɗaya ne taƙiƙin nasa ba na ilimi ne sosai wani mutumin gane ne ya ta haƙiƙinsa amma bai yi wani na jin dan ta umar qur'ani irin dai bahasin nan ne haka haka amma na ji an ce an sake ta hakikinsa sosai sharhu talqin na almaziri na'am lakin na qawluhu ma hadha mudha'af sai dai wannan magana tasu mudha'af abin raunanawa ne kamar yadda shi al-mu'allif ya ishara a gare shi da faɗinsa ala tauhini ai ala tad'ifi ai a bisa wato rauni ga wannan magana tasu to don haka abinda dai za a samu natija mazhabobi ne guda hudu a cikin yin izina da al'ulu ɗaukaka wa ila da jin girma mafi ingancin mazhabobin nan guda hudu cewa ba a la'akari da ɗaya daga cikin su su biyan to wanne ne kuma to wa zai mana hikayar mazahib din guda hudu gashi na ya ce asahuha a ba a itibarin kowane ɗaya daga cikin su to wace mazhaba ta biyu itibarul ulu to waye yace ana itibarul ulu al-mu'tazila al-mu'tazila na biyu kuma shi kuma itibarin al-istila shi kuma wane ne ya faɗi wannan albaji da abu ishaq shirazi da ibn sabbaq da kuma as-sam'ani mhm. itibarin al-ithnaini ma'an shi kuma al-qushairi wal qadi abdul wahhab arrazi ai itibarul ulu ne shi yana tare da mu'tazila al-jumhur kuma shine as-sahih shi adamu itibari adamu itibarihima ma'an na'am al-imam al-mahalli a cikin hashiyarsa ta jam'ul jawami ya kafa dalili akan rashin sharɗanta al-ulu wal-isti'la da abin da amr bin al'as ya rera shi na waka ga mu'awiya Allah ya da su su biyu da shi da mu'awiya a cikin sha'anin wani mutum daga cikin banu hashim da ya fito ya yi wato ya yi kuruji ma'ana ya ɗauki makami ya tawaye daga iraq amuru sai ishara ga muawiya kan cewa ya kashe shi muawiya ya saba masa ya sake shi sai ya sake masa huruji ya sake daukan makami ya masa tawaye sai amur ya karanta ya rera masa wannan wakar amartuka amran jaziman fa asaitani wa kana min at-tawfiq qatl ibn hashim na'am na umarce ka da umarni wanda yake yanke fa asaitani ka saba mu wa kana min at-tawfiq qatl ibn kashe dan hashim ya kasance yana daga cikin aiki na tawfiki to kaga Amur ba za a sifanta shi da ɗaukaka wala jin kai ba akan muawiya amma ya bayyana cewa amarahu ya umarce shi kuma kaga su suna daga cikin wanda ake hujja da zancen su a larabci kaga sai ya kira wannan amr mm. na'am to sai mu tsaya nan <sighs> Aida da na ɗauka wato sai mun kai za mu tsaya wajen Wa وكونه للفور للفر للفور اصل المذهب <laughs> بيت محمد فال كنا tare muke dan ajin su Dr. Sani Muhammad Fal dan Mauritania ne baitinsa kenan lokacin da muke karatun maraki din wajen Sheikh Ahmad Abdul Wahab wa kaunuhu lil fawri aslul madhhabi na'am eh sai mu tsaya nan za mu tashi والأمر في الفعل مجاز واعتمى تشريكذين بعض العلماء تشريكذين فيه بعض العلماء تو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك